والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع سبر شابير hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta daidai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus alaihi salam darasinmu da ya gabata man tsaya ne ƙarshen aya ta ɗari da uku. faɗin Allah ta'ala sun manunajji rusulana wallabi na amurka yau ba idnillahi ta'ala za mu tashi farkon aya ta ɗari da hudu a wannan sura mai albarka faɗin Allah ta'ala kulli ya ayyu in kuntum fi shakkin min dini bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن qul ya ayyuhan nasu Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka fada ka ce ya ku mutane mana ka fada ma waɗannan mushrikai waɗanda suka kasance suna mamakin wa'ayi da aka yi maka ka ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance cikin kokwanto dangane da addini na cewa gaskiya ne mana kuna kokwantan kasantuwar wannan addini wa gaskiya to ku sani ni ba na kokwanto mana in kuntum fi shakkin min dini fala ashukku ni ba na kokonto dangane da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min ku sani ni ba zan taba bautata ma abinda kuke bautata ma kuma bayan Allah walakin sai dai ni a ya alladhi ku. ni zan bautata ma Allah madaukakin sarki ne shi kaɗai. allazi yatawaffakum wanda yake karɓar rayuwar bana shine sarkin da yake karɓar rayuwarku idan lokacin mutuwar ku ta yi wa umirtu kuma an umarce ni an akuna in kasance min almu'minina cikin masu imani da wannan ubangiji wanda yake karɓar rayuka idan wa'adi ya yi ma'anar wannan aya imamu tabari ya ce ana nufin innama ma'anar kalam ma'anar wannan aya shi ne in kun fi shakkin min dini in kun kasance kuna kokwanto dangane da addini na fala yabbaghi lakum an tashku fi bai kamata ku yi kokwanto kan addini na ba wa inna ma yabbaghi lakum an tashku fil ladhi antum alayhi min ibadatul asnami abinda ya kamata ku yi kokonto a kai abinda kuka kasance a kai na bautar gumaka allaci lati aqilu shay'an wanda ba su hankalta komai wala ta wala tanfa'u ba ta iya cutarwa ba ta iya amfanarwa fa amma dini amma addini na na musulunci fala yanbaghi lakum an tashku fihi bai kamata ku yi kokonto a kansa ba li'anni a abudullah allazi yaqbidu al-khalqa fayumituhum idha sha'a saboda ni ina bautata ma Allah ne wanda yake karɓar rayuka idan wa'adinsu yayi ya kashe su in ya ga dama wa yanfa'uhum wa yadhurruhum idha sha'a ya amfanar da su ko ya cutar da su sanda ya ga dama wa zalika anna ibadata man kana kadalika wannan kuma yana nuna bautar wanda siffarsa haka take la yansakiru azu fitratin sahiha mutumin da yake da fitira ingantacciya ba zai yi inkari ba don babu mai wannan siffar sai Allah wa amma ibadatul awsan amma bautan gumaka ha kullu dhi lubbin wa aqlin sahih dukkan wani mai hankali ingantacce ba zai taba yarda da shi ba shi sai ki in ma kun kasance dangane da addini na kuna kokwanto?" to ba shine ya kamata ya zama an yi kokonto a kansa ba abinda kuke kai shi ya kamata a kokonto a kansa shi za ke ni fa ba zan taba bautata ma abinda kuke bautatawa ba wannan ya yi daidai da faɗin Allah da ya ce qul ya ayyuhal ce da su ya kuka kafirai la a'budu ma abudu ba zan taba bautata ma abinda kuke bautata ma ba shi za ne ya ce ta a'budu na na min dunillah ba zan taɓa bautata ma da kuke bautata ma koma bayan Allah ba walakin a abudullah alladhi yatawaffakum sai dai zan bautata ma Allah ne wanda zai karɓi rayuwarku wa umirtu an umarce ni ne an akuna minal mu'minin in zamo cikin masu miƙa wuya ga Allah masu imani wa an aqim wajhaka lid-din hanifan Allah yake kuma an ce da ni ka tsaye da fuskarka ga wannan addini hanifan wanda ya kauce ma dukkanin addinai ya tsaya ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya kan wannan addini din wala takunanna minal mushrikin kada ka kuskura ka kasance tare da wato mushrikai shi wannan addini hanif ne ya kauce ma dukkan wani san zuciya shi sa Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan kaga ya kore masa yahudanci wala nasraniyan ya kore masa nasaranci walakin kana anifan muslima hanif ne yana kan addini al-hanif wanda ya kauce ma duk wata hanya in ba hanyar Allah ba sannan sai ce wa ma kana minal mushrikina baya cikin mushrikai kenan ana so mutum ya tsaya kan wannan addini ne a nef. ya kauce ma dukkan wani tsari da wata hanya in ba hanyar Allah ba wala takunanna minal na, kada ka kuskura ka zamo daga cikin masu hada Allah da wani wato gurin mota. wala tad'u min dunillah kar kuskura ya kai annabi muhammad ka bautata ma wani koma bayan allah subhanahu wa ta'ala wanda ma la yanfa'uka wa la yadurru wanda ba zai iya amfanan maka da komai ba haka nan ba zai iya cutar da kai da komai ba wanda kai masa wannan to bai cancanci ka bautata masa ba sai idan zai iya cutar da kai ya amfanar da kai ba kuma wanda zai iya cutar da kai ya amfanar da kai sai Allah subhanahu wa ta'ala fa fa'alta idan har ka kuskura ka aikata haka ka bautata ma wanda ba zai cutar da kai ba ya maka amfani Fa'in naka. lallai kai idan a yayin nan min zalili na ka zamo cikin waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar aikata shirka saboda shirka zalunci ne babba wa kala qala luqman li ibnihi wa huwa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shi da yake fa innaka idan min zalimina kai a yayin nan zaka zamo cikin waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala na'am وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وإن يمسك الله بضر idan Allah maɗaukacin sarki ya shafe ka mana ya ga dama ya shafe ka da wani tsanani ko bala'i ko wata jarrabawa ko ciwo fala kashi falahu babu wanda ya isa ya yaye maka wannan ciwo ɗan, ko wannan cutarwar ko damuwar illa huwa sai shi kadai wa in yuridka bi khairin idan kuma Allah madaukakin sarki ya nufe ka da alkhairi fala kashi fala fala radda li fadlihi babu wanda ya isa ya juyar da wannan falala ta ubangiji kenan duk sanda Allah ya nufin zai shafe ka bi zurrin da wata cuta a anan zai kunshi cuta ta ciwo na gangan jiki ko cuta na ibtila'i na rayuwa kamar talauci kuncin rayuwa bala'i da jarrabawa duk sai shiga cikin cuta idan Allah ya nufin zai jarabe ka da wannan to fa babu wanda ya isa ya yayi wannan in ba ba ba za ka iya fita daga wannan halin ba sai Allah ya ga dama haka idan Allah ya nufe ka da alkhairi shine kamar arziki lafiya ya banya kwanciyar hankali aminci falara da lifabli babu wanda ya isa ya juyar da wannan falala da Allah ya nufe ka da ita yusibu bihi man sha. Allah maɗaukacin sarki yakan shafi wanda ya ga dama ne da yalwa ko tsanani mana da zurnu ko kuma wato fadlu yakan shafi wanda ya ga dama cikin bayansa da koyalwa ta arziki da lafiya ko kuma ya shafe shi da kunci na rayuwa da ciwo Allah ya kan shafi wanda ya ga dama ne daga cikin bayinsa min ibadihi daga cikin bayinsa wa huwal ghafuru Allah shine mai yawan gafara ga zunuban wanda ya tuba ya mai da lamura zuwa gare shi ar-rahim mai jin kai ga wanda ya biyayya yayi imani da Allah subhanahu wataala wani ya ayyu annasu Allah ya ce da annabi ka ce ya ku mutane ƙadi a umul haƙƙu min rabbiku haƙiƙa gaskiya ta zo muku daga ubangijinku ku yi imani da wannan gaskiya ɗin alhaƙu a nan wasu malamai suka ce littafin Allah haƙiƙa littafin Allah ya zo muku daga ubangijinku ku ɗauki wannan littafi na Allah ku karɓe shi ku yi imani da shi famanista da duk wanda ya shiryu a kan tafarkin wannan gaskiya na littafi da ya zo ba inda ma ya tadili nafsu kaɗai ya shiryu ne don kansa domin amfanin shiryuwar kansa za ta dawo ba Allah za ta amfanar da wani abu ba wa man zalla haka nan wanda ya bace ma hanya ya kauce shi ma fa inna ma yadhillu alaiha shi ma dai ya bace ne a kansa dan kansa saboda bala'in wannan batan kansa zai koma wa ma ana alaikum bi wakil Allah ce ni ban kasance ka gaya musu ni ban kasance wakili wanda zai lura da kiyaye ku lalle lalle sai kun ba Allah ba ba aiki na bane aiki na in isar da sako wanda ya karba ya imani ya amfane shi dan kansa wanda yake imani Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifi wannan shine aiki na in alayya illa bala ma ala rasuli illa bala ba komai ne kan manzo ba sai isar da saƙo amma dan kun yi imani ko ba ku yi ba ba zan tilasta ku dole sai kun yi imani ba shi zai ce wa ma ana alaikum bi wakil ne fa ba mai kiyayewa ne akan ku dole sai kun ba Allah ta'ala akan abin da Allah ya umarce ku ba wattabi ma yuha ilaika Allah ce ka ba abin da Allah madaukakin sarki ya saukar gare ka wasbir kuma ka yi haƙuri hatta ya hukuma Allah har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci kai ta haƙuri da juriya kana da awa har zuwa lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai yi hukunci shi ne lokacin da za ka samu farin ciki kuma Allah ya tabbatar da haka a faɗinsa da yake idan ja a nasarullahi wal yayin da nasara da buɗin Allah suka zo wa ra'aitan nasa dukulu na dinillahi afwaja kai ga mutane na shiga addinin Allah jama'a jama'a to a wannan lokacin fasabbih bi amdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi da yabo ga ubangiji ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi Allah mai yawan karɓar tuba ne shi zai ce kai hakuri hatta yahkum Allah har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci tsakaninka da waɗannan masu ƙaryata ka a sakanta maka da gidan rama, su kuma a sakanta musu da gida na azaba wa huwa khairul hakimin Allah maɗaukakin sarki shi ne fiyayyen masu hukunci ba na shi ne mafi adalcin masu hukunci baki daya wannan sura ta fara da bayanin mamakin da kafirai suke ji dangane da aiko mutum daga cikinsu shine manzon Allah ta cike kuma da umarnin wannan bawan Allah da aka aiko shi manzon Allah kenan cewa yayi hakuri kan cutar wadda ake masa ya mai da al'amura zuwa ga Allah Allah ta'ala zai yi hukunci akan waɗanda suke cutar da shi suke karyata shi na'am bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود عليه السلام سورة النبي هود عليه الصلاة والسلام ما ليك سوى أنكرا وأن سورة أتكن دكا نم صاحب للتتفن تفسيري دا سنة أنكرات دا سورة هود har malam ya ce wa la yi urafu la asmun gairu zalika ba san wannan suna da wani suna ba in ba wannan suna na suratu hudin ba waka zalika wara da ta zai yi tasmiya a hannun nabi sallallahu alaihi wasallama kuma kiranta da wannan suna ya zo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ya zo cikin hadisar abdullahi dan abbas sayyidina abubakar Allah ƙara kara masa yadda ce ya rasulullah ya manzo Allah kadi shifta mun ga furfura kala sai manzo Allah yace shayyabatni hudun ai suratu hudu ce ta sanya ni furfura walwaƙi'a da idza waqa'atil walmursalati da walmursalati. wa amma ya tasa'alun da amma ya tasa'alun wa iza shamsu kuwirat waɗannan surori su suka sa ni yin furfura wannan hadisi imamu tirmidhi ne ya fitar da shi a cikin kitabu tafsir a sunan ɗinsa da sanadi wanda yake hasan ba don kuma ba saboda surori ne wanda suke tattare da bayanan tashin hankalin ba da irin gwagwar mayar da manzannin Allah suka yi to duk wanda kuwa zai yi tadabburin waɗannan surori dole za su sanya shi furfura wasu miyar disney hud ba na an kira ta da sunan hud ne litakarruri smihi fiha khamsa marrat saboda an maimaita sunan hudu a wannan sura har sau biyar wale anna ma ukiya an hufi ha atuwalu mimma ukiya an hufi zairi kuma saboda bayanin hikayar kisar annabi hudu a wannan sura ta fi tsayi fiye da duk wasu gurare a ƙur'ani da aka kawo labarin annabi hudu a na'i salatu wasalam wale anna kuma saboda mutanen sa'adawa wusifu fiha bi annahum qaumu hud an kira su an siffanta su a surar da cewa mutanen annabi hud inda Allah yake cewa ala bu'udan li'adin qaumi hud saboda haka wannan shi sai ya aka kira ta da wannan sura wannan sura makkiya ce baki dayanta a wurin jumhurin malamai an rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Ibnu zubair da katada amma wasu suka ce sai aya guda daya wa iya ita ce aqimis salata kowa wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna suka ce wai wannan aya madaniya wa qala ibn atiya malam ibn cikin tafsirin sa yace hiya makkiya illa salasu ayatin ita ma makiya ce gaba ɗaya in banda ayoyi guda uku nazarin bilmadina sun sauka ne bayan hijira wa hiya qawluhu Shi shine faɗin Allah da yake fala'allaka ba ba'da mayu a ilaika, wa da'iqum bihi sadruka da kuma faɗin Allah da yake afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahma suka ce wannan ta sauka ne akan abdullahi dan salam shi kuma wanda ya faru ne bayan hijira da kuma wa aqimi salata tarfain nahari wa zulafan min al-layl amma ba la yace wal asahu annaha kulluha makkiyya mafi ingancin magana wannan sura baki ɗayanta makkiyya ce wannan sura nazalat ta sauka ne ba da suratu yunus bayan surar da ta gabace ta suratu yunus wa qabla suratu yusuf kuma kamun surar da za ta biyo bayan ta suratu yusuf mana haka suka sauka a jere yunus sai hud sai kuma yusufa wa qad uddat الثانية والخمسين في ترتيب نزول السور wannan sura ita ce sura ta 52 a jerin saukar surorin ƙwar'ani sai zama yunus kamar da ya gabata ta hamsin da ɗaya yusufa sai ta zama ta hamsin da nawa da uku kenan a jerin saukar surorin alƙwar'ani wannan sura tana da ayoyi 121 a gurin al'imamu nafi al-madani nan tana da ayoyi 122 gurin al'imam ibn amir ashami sa'annan tana da ayoyi 123 gurin abu amur ibn al'ala al-basri da kuma sauran ƙura'un kufa guda uku hamza kisa'i da kuma asif abinda wannan sura take karantar da mu wasu darussa ne mai immai ita ma ta fara da mu'jizar ƙur'ani domin ta fara da huruful muqatta'a dan ya tabbatar da ijazin qur'ani abu na biyu ta yi bayani akan matsayi da daraja da ɗaukaka ta alƙur'ani abu na uku hani dangane da bautar wani Allah abu na hudu bayani kan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mai gargadi ne ga mushrikai akan wata rana mai girman gaske sannan mai bishara ne ga masu imani akan wani gagarumin sakamako idan sun ba Allah abu na biyar surat ta tabbatar da tashin alkiyama abu na shida ta sanar da cewa Allah maɗaukacin sarki yana tsinkayan duk abin da ya ɓuya da mutane suke ƙullawa abu na bakwai Allah maɗaukacin sarki yana tsara al'amura ne baki ɗaya ga dukkan wani mai rai da yake rayuwa akan wannan doron ƙasa abu na takwas bayani kan halittar waɗannan duniyoyi wanda da babu su amma Allah ya samar da su abu na tara bayani kan makomar mutane bayanin makoma da bayanin Allah ya halicci mutane ne dama domin su ga sakamako to tun da ko sai an ga sakamako kowa kenan sai ya koma ga makoma wanda zai samu sakamakon abu na goma akwai tabbatar da diga-digan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sura da rarrashinsa akan kada ya damu ya bakin ciki kan abin da mushrikai suke faɗa da irin ƙarerai da suke yi wanda ya dace da son zuciyarsu abu na sha ɗaya bayani kan cewa alƙur'ani ya isan musu ka ƙure su da alƙur'anin su zo da kwatankwacinsa idan za su iya abu na sha uku buga misali na jinsunan nan guda biyu jinsin masu imani ga misalinsu da kuma jinsin kafirai su ma ga misalinsu abu na sha hudu tsorar ta yi bayanai kan al'ummatan da aka shafi ta ba da labarinsu tun daga annabi nuhu annabi hud da adawa kenan annabi salih da samudawa annabi ibrahim da bisharar da aka yi masa annabi Lut, da mutanansa, mutanen madiyan tare da annabi shu'aib da kuma bayani kan manzancin annabi musa alaihi salatu wassalam abu na sha biyar surar ta tabbatar da cewa waɗannan labarurrukan gaba ɗaya izina ce da wa'azi ga bayan Allah waɗanda suka kangare bala'i ya same su surar tana nuna idan wannan al'umma ita ma ta kangare irin wancan bala'in zai same ta abu na sha shida surar tana bayani ne kan abinda ya janyo batattu suka bata shine rashin jin tsoron azabar Allah a gidan lahira domin duk wanda yake tsoron gamuwarsa da Allah to zai kiyaye Allah ta'ala ba zai aikata abinda Allah zai azabtar da shi ba abu na sha bakwai surar ta yi bayanin filla-filla kan abin da ya faru a ruwan tufan wanda aka halaka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sa'annan abu na sha takwas surar tana jan hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi haƙuri ya karɓa abin da Allah ya zo masa da shi na littafi ya yi aiki da shi tun daga mutanen annabi musa sun yi saɓani a kan littafin da Allah ya ba ma annabi Musa abu na ƙarshe surar a duka waɗannan darussa kuma takan haɗa wani lokacin da wa'azi a tsakankani wani lokacin da tunatarwa wani lokacin kuma da umarni musamman kamar umarni na a tsaye da sallah a kiyaye ta saboda muhimmancin da wannan sallah ma na tace da shi a takaice waɗannan su ne da wannan sura na za ta karantar da mu bismillahir rahmanir rahim alif lam ra wannan harufa mun sha yin bayani akan su cewa malaman tafsiri sun kasu gida biyu dangane da waɗannan huruful muqatta'a wasu kashin farko na cewa Allahu a'lamu bi muradi bi zalika Allah maɗaukacin sarki shi ya bawa kansa sanin abinda yake nufi da waɗannan kuraman baki masu magana ta biyu suka ce suna da ma'ana to nan ne su kuma suka yi saɓani wanda mun sha yin bayanin cewa da yawan malamai sun furin jayar da maganar da ta ce waɗannan harufa ana buɗe surorin alkur'ani ne da su domin su tabbatar da mu'jizar alkur'ani cewa da waɗannan harufa Allah ya saukar da alkur'ani kuma in kun isa ku ɗauki waɗannan harufan ku ƙirƙiro zance wanda yake tattare da fasaha da balaga irin alkur'ani wanda a wancan ma lokacin masu fasaha sun kasa to idan sun kasa mutanen wannan zamani min babi aula su kasa ina fatan gani Allah ya ce kitabu wannan littafi ne wanda Oh uhkimat ayatuhu littafi ne wanda aka kyautata tsarin ayoyinsa sun mafusilat sa'annan aka rarrabe waɗannan ayoyin milladun hakimin khabir waɗannan ayoyi sun zo ne daga sarki alakimu mai hikima alkhabiru masani mana ayoyi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da muka shayin bayanin cewa suna tabbatar da cewa alkur'ani gaba ɗayansa muhkam ne gaba ɗayansa mukam ne kamar yadda jarasi ya gabata mun yi bayanin cewa wasu ayoyin ƙwar'ani in ka haɗa su za ka iya kasa su gida uku akwai ayoyin da suke tabbatar da gaba ɗayan ƙwar'ani mutashabih ne الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أنم أنم متشابه أنم ƙwar'ani sashinsa ya yi kama da sashi wurin bayar da amfani na biyu dukkanin ƙwar'ani wasu ayin sun nuna muhkam ne kamar wannan aya kitabun ƙoƙi matsaya ma'anar ihkam shine kyautatawa al abinda ake nufi littafi ne wanda sashin sa yake gaskata sashi bayan da za a yi kaga wani abu na alkur'ani ya warware wani abu kaga wannan shine tsantsar ihkam kyautatawa to wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da alkur'ani muhkam ne summa fussilat to lafazin uhkimat ayatuhu suka ce abinda ake nufi da kyautata ayoyin shine an kyautata ayoyinsa wurin ba da umarni da hali duk inda Allah ya ba da umarni za ga komi da ƙiƙancinka za ka fahimta ka san kuma mai ake nufi duk inda Allah ya yi hali komi da ƙiƙancinka za ka fahimta ka guji abin da Allah ya hana sun mafustilat sa'annan aka rarrabe waɗannan ayoyin ta hanyar bayar da lada ga wanda ya ba Allah akan da kuma yin azaba ga wanda ya gare ma Allah akan waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya saukar na'am وأن استغفروا ربكم ثم ألا تعبدوا وكرمت ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم maɗaukakin sarki ya ce wannan sura an rarrabe ayoyin da ke cikinta daga cikin rarrabewar shi ne Allah ta abudu an yi bayanin cewa kar ku kuskura ku bautata wa kowa illallah sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai shi kadai za ku bautata ma ni lakun min hulabiru lallai tabbas ni bai gargadi ne gare ku daga Allah subhanahu wa ta'ala ga waɗanda suka kangare ma Allah ina musu gargadin ubar Allah wa Bashiru kuma ni mai bishara ne ga waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da samun kyakkyawan sakamako mana na aljanna wa anistaghfiru rabbakum lallai kuma ku nemi gafarar ubangijinku akan abubuwan da kuke aikatawa na saɓan Allah sun matubu ilaihi nan ku miƙa wuya ku koma zuwa gare shi domin shi shine neman gafara kan abin da ka aikata sannan attauba tauba shine al-auba inaba komawa zuwa ga Allah da da'a kenan ku nemi gafara kan zunuban da kuka aikata sa'annan ku koma ga Allah wurin yi masa da'a da biyayya idan kuka yi wannan yumatti'ukum mata'an hasana Allah ta'ala zai jiyar da ku daɗi jiyarwa wadda take kyakkyawa ila ajalin musamman har izuwa wani lokaci abin ambato shine gwargwadon lokacin da Allah ya tsara zai karɓi rayuwarku wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu kuma Allah zai ba mu dukkan wani ma'abocin daraja da falala kwatankwacin daraja da falalar da Allah subhanahu Ta'ala ya bashi a baya bana duk wani mai daraja Allah zai bashi darajarsa wa in tawallau amma fa in kuka juya baya gabarin wannan umarni na Allah fa inni lallai ni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ina jin muku tsoron azabar wani yini mai girman gaske shine yinin ranar tashin alkiyama na ila Allah marji'ukum wa huwa kulli يخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يكلمون إلى الله من إنه عليم بذات الصدور إلى الله مرجعكم الله يتيقى الله قباء ايمكم مركتك ma'ana Allah zai tattara ku ne mai da ku zuwa gare shi saboda haka ku kiyayi ukubar Allah kada ku juya baya ga barin bautar Allah ku tuba zuwa ga Allah daga abubuwan da kuke aikatawa na bukun kumanka wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai cikar iko ne akan komai yana da dama ya raya ku bayan mutuwa sannan ya sakanta muku da abin da kuka aikata ala Allah ce ku saurara innahu lallai tabbas su waɗannan kafiran da munafukan ya nuna sudurahu suna lankwasa ƙirjinsu liyattakfu minhu wai don su ƙuya gabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko don kada su ji alƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mana yake karantawa kenan idan suka taho ko gurin manzan Allah ko za su wuce sai a jawo mayafi sai a rufe kai a nan kwasa haka a wuce wai ba a san a gan shi ma ballantana a ji saboda tsananin ƙiyarsu da ƙur'ani wanda aka dama ƙurisha suka dinga tsoratar da mutane cewa in ka saurari manzan Allah to za ka halaka tufail ibn amrin dausi yana cikin mutanen da kamun ya musulunta an gaya masa wannan matsala cewa wani ya bayyana a makka yana raba iyaye da 'ya'yansu yana kaza yana kaza sau da aka da zuwa makka ta kama shi kar ma ya saurare shi yana zuwa bakin gari a makka sai ya sauka sai ya ɗauki za ya toshe kunnensa mana ya toshe na ya toshe nan kaga ba sai in yaji ba ai ba sai yaji ba in ya shiga shi kenan ya shiga maka kunnen sa toshe ya yi duk abin da zai ya gaba sai ya shigo harami inda ka'aba take sai ya hangi manzan Allah can tsaye zaune da mutane ana jawabi mutane sun kewaye sai ce kowancin shi ne wannan da ake faɗa cewa yana raba iyaye da kaza da kaza da kaza sai ji gurin ya tsaya kaga da Allah zai musulunta bayan ya tsaya gurin sai ce to ne mai zai ana ma cire tukuna ya ji me ake faɗa ɗin in ya jin yaso sai yanke hukunci yana cire auduga sai ji bayani kan tauhidi da musulunci sai musulunta to kaga wannan yana nuna yadda ma'ana ake tsoratar da mutane cewa su guji mai alkur'ani mai girma a wannan lokacin shi sa Allah yake cewa lallai su waɗannan munafukai da kafirai yasnuna sudurahum suna lankwashe kirjinsu ma'ana su tafi haka su lankwasa gadon bayansu su rufe kansu liyastakfu minhu domin su koya gabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta so ma ya gansu ala Allah ce ku saurara hila yatabshuna thiyabahum lokacin da ma suka lullube mayafin su akan su su sani a lokacin da suke kumbiya kumbiya suke ɓoye kansu a wannan lokacin ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya san abin da suka boye a ransu da ma abin da suka bayyana a zahiri dai Allah ya sani akan haka kaga bai kamata kenan su wannan ɓoye-ɓoyen ba domin ba za su iya ɓoye ma Allah komai ba menene dalili inna huwa alimun bi zati sudur saboda Allah masani ne na abin da ke cikin kirji sune zukata abin da zuciyar take sakawa Allah ya san shi na'am وما على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا wa ma min Allah ce babu wata dabba da take tafiya ban kasa dabba anan kullu ma yadubu ala wajhil ard duk wani abu da yake tafiya ban kasa dan adam ne dabba ce duk sunansa dabba anan abin min dabib ne dabib tafiya mana babu wata halitta da take tafiya a ban ƙasa illa alallahi rizquha face arzikinta yana wurin Allah mana daga Allah arzikinta yake wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin dukkanin waɗannan baki ɗaya yana littafin Allah mabayyani ma'ana Allah ya rubuta shi cikin lau'il mahfuz ya san komai wannan yana tabbatar da cewa arzikinka ba zai kubce maka ba Allah ya riga ya rubuta abin da zaka samu saboda haka ka kiyayi neman arziki ta kowace hanya ka saki hanya kai saban Allah kai fito na fito da Allah ka kiyayi wannan saboda wannan ba zai iya gaggauto maka da abin da Allah bai kaddara naka bane haka nan kuma ban Allah ba zai janyo maka rashin zuwan arzikinka tunda Allah yake babu wata dabba da take tafiya ban kasa face arzikinta yana hannun Allah lafazin wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha malaman tafsiri sun ƙari juna sani wasu na cewa mustaqarraha matabbatarta ma'ana matabbatar wannan wato rai ɗin sai suka ce inda za ta tabbata a wurin kwanciyarta cikin dare ko gurin kwanciyarta da rana shi ne ya san makwantarta kenan da daddare ne ko da rana wa mustauda kuma Allah ya san inda za a ajiye wannan ran bayan ta gama kujuba kujuba a duniya shine kabarin da za a ajiye ta kenan sai zama mustaqarraha makwancinta a duniya mustawda'aha makwancinta bayan ta koma ga Allah mana ta mutu ko ma'ana ta biyu mustaqarraha Allah ya san matabbatar ta a cikin mahaifa yadda take tabbata cikin mahaifa Allah ya sani mustawda'aha inda ake aje da ita a tsatsan uba shine gadan baya Allah ya san me tankan a ka ya san wannan ran ga inda take ajiye, ko kuma mustaqarraha ta a cikin mahaifa wa mustawda'aha inda za a ajiye ta bayan mutuwarta kabari ke ko kuma ba tabbatatta a lokacin da suke rayu mustawda'aha ma'ajiyarta bayan ta koma ga Allah waɗannan suna cikin maganganu da malamai suka yi akan mustaƙarraha wa mustawda'aha amma za mu ga babu wani nasi ƙarara. da yace wannan shine mustaqarru shay'i wannan shi ne shine a mustaudaha saboda haka duka waɗannan maganganun aya za ta iya ɗauka zai iya zama wannan ko ya zama wannan ko ya zama wannan dukkaninsu za su iya shiga ƙarƙashin wannan aya Allah ce kullum dukkanin wannan adadin dabbobi da ke tafiya ban ƙasa ma'ana alitta da adadin dukkanin arzikinsu da matabbatarsu ga lokacin da za su zauna a duniya kullum fi kitabin mubin dukkaninsu suna cikin littafin Allah mabayyani Allah maɗaukakin sarki ya bayyana komai wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah maɗaukakin sarki shine ya alici sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a kwanaki shida wa kana arshuhu alal ma al'arshinsa ya kasance akan ruwa Liya buluwa, don ya jarraba ku ayyukun ahsanu amala don ya fito da wane ne cikin ku ya fi kyautata aiki wala in qulta Allah ya ce da zaka ce da kafiran nan innakum mab'utuna min ba'dil maut lallai tabbas sai an tashe ku bayan mutuwa la yaqulunna alladhina kafaru da waɗanda suka kafurce ma Allah sai ka ji suna cewa in hada illa sa'irun mubin wannan ba komai bane face su iri mabayyane wannan aya wa kana arshuhu alal ma tana buƙatar bayani sai mu kwana nan tunda na ga lokaci yayi goban Allah da sai mu dora kanta Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatar malam ya sha ruwa lafiya aka ku kama wani ne da hukuncin wanda ya yi sallah ya yi shafa da wuturi kuma ya kwanta bacci can kuma sai sake tare da dare zai na kula ya zai yi abin da zai kawai zai na filfilinsa ba zai sake wuturi ba wannan kawai shine zai in ya haka ya wadatar masa Allahu alam waɗanda kan kalau bayan sallama da fatan alkhairi ya ce mutum ne da ya sallar isha'i ba kar makallahu sai ya zo zai sallar isha'i sai ya samu ana shafa'i da hukumi kuma neman ba zai zauna ba ya zai kai malamin ne ya ce ban gane neman ba zai zauna ba sai eh, to ina jin mai yiwa ya hada kuɗi yake haɗewa ko ya tadda ana eh, shafa'i da wuturi eh. shi kuma bai sallar isha'i ba ta yi yanzu shi sallarsa ana bin sallah ne idan ya zama na ko ta yi daidai da taka ko taka ba ta kai taka yawa ba amma in ta fi taka ko kuma sananta ba irin taka ba to ba za ka bi ta ba sauraka ka nan abinda zai fi gare shi da a ce wato shafa'i ya ce guda biyu ya sallama da sai niyya ya bi shi in ya sallama shi zai kawo biyu da mai fatiha a boye shi kina ya samu jam'i da zai riske shi ma sai tashi kuma ya bi shi wancan wuce da amma wannan da zai fi kyau kawai ya sallasta shi kadai ta isha'i sannan ya zo ya sauran wancan sallar su daban wallahu alam amma idan ya bi wancan guda uku kuma ba a zauna ba aka zauna aka yi ta aka yi sallama sai tashi sai kawo guda ɗaya kuma fatiya a ɓoye ya zauna ya ta iya ya sallama da niyyar isha'i sallarsa ta yi wallahu alam wanda mai tambayar da farko ce mahaifiyarsa Allah masa rasuwa yana fashon a ya ta shiga cikin ya a cikin to Allah ji kanta da rahama Allah ya yafe mata da dukkanin sauran magabatan mu wannan shi ma bayan sallama da fatan da aka masa shi shirya ta cikin damuwa matsalolin damuwa to damuwa zikiri za ka yi wanda zai kawo ma damuwar sannan kuma mai ya janyo damuwar saboda shi ita cuta idan ba a san siffarta ba da kuma sababin abin da ya janyo ta ba to maganinta yana da wahala saboda ka na farko me ya janyo wannan damuwar idan ka san me ya janyo damuwar to cikin sauki za ka iya sanin maganinta ba kawai abinda zan gaya ma shi ne annabi sallallahu alaihi sallama yakan yawaita zikirori na kau da damuwa a ciki yakan yi wancan tasbihi la ilaha illallahul al halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يكن شاء الله ربي لا أشرك به شيئا يكن شاء اللهم رحمتك أرجوك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله يكن كرنت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي وغمي so cikin waɗannan duwanda kala zimta zumta kana yi za ka samu sauƙi da kwanciyar hankali a cikin zuciyarka wannan shine wallahu amin to sana ko nan wani kawo wata jarida ko kuma shigar dubu da biyu na training ne da kamfanin wasu za su bayar insha Allah to amma na ba dan uwa domin a kara nazari kai insha Allah za a sanar da abin da ke insha Allah training ne amma sai wa'anda ke da shekara ashirin da shida kuma madalgo zuwa da sama za a yi insha Allah ko insha Allah abin da wani zai yi insha Allah Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ba su lafiya akwai dan uwa malam madu ina gaya min jiya mahaifiyarsa ta rasu ban sani ba ma sai jiya yake sanar da ni da kuma dukkanin magabatan mu baki daya mana roƙon Allah Allah ji kansu da rahma ita ma Allah ji kanta da rahma ya yafe mata ya haska kabarinta Allah ya ba shi hakurin jurewa dukkanin magabatan baki da Allah ka ji kansu da rahama Allah ya samu shika da kyau da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم